Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 30 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Shugaban Laila an kashe fursunonin yakin Ukraine da dama a jiya Juma'a a lokacin da wani harin makami mai linzami ya taba wani gidan yara a gabashin Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je gabashin Asiya da Afirka a mako mai zuwa a ƙoƙarin daƙile tasirin da Rasha da China ke yi a yankunan. Ɗaruruwan masu goyon bayan wani fitaccen malamin addini ɗan mazhabar Shi'a sun kutsa cikin ginin majalisar dokokin iraki a yau asabar karo na biyu kenan cikin mako guda don nuna adawa da yunkurin kafa gwamnati da kungiyoyin da iran ke marawa baya ke yi tokanin labaran kenan kamar yadda ba a rasa sani ba yau fa take sabuwar shekarar islama don haka za mu leƙa nijar da najeriya mu ji yadda jama'a da malamai ke ganin ranar to mahwara abin da aka fara kilgu na musulunci da hwata to da wanga hwata na aka farawa kuma ga watannin nan za a gane cewa lalle hakika in shekara ta dawo wane ya shekara daya saboda akwai lissahi na turawa akwai lissahi kuma na musulunci. za a ji cewa wani bincike na zargin cewa a kasar ghana bayan hukumar 'yan sanda babu inda ake almundahana kamar da cin hanci da rashawa kamar fadar shugaban kasar to sai dai wani a fadar shugaban kasar na cewa Yasa wannan magana da aka fari ka ce ta gefe ba ta da tasiri kamar kowane yammacin ranar asabar yau ma muna tafa da shirin adawa lafiya wanda baba yakubu makeri kan gabatar za a ji kaɗan daga cikin wasu wato ra'ayin wasu masu sauraron mu amma kafin nan a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran An kashe fursunonin yakin Ukraine da dama a jiya Juma'a a lokacin da wani harin makami mai linzami ya taba wani gidan yara a gabashin Ukraine. Rasha da Ukraine dai sun zargi juna da alhakin kai harin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce fursunoni 40 aka kashe bayan haka wasu su 75 sun jakata sakamakon harin da aka kai kan gidan yaron Olenivka wani yanki na lardin Donetsk da ke hannun 'yan awari. kakaki 'yan awaren rasha ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai hamsin da uku ya kuma zargi kiev da kai hari a kan gidan yaron da makaman roka na himas da amurka ta kera dakarun ukraine sun musanta kai harin inda suka ce manyan makaman rasha na atilera ne suka taba gidan yaron don ɓoye rashin kyautatawar da ake wa fursunonin shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ɗora laifin akan rasha Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je gabashin Asiya da Afirka a mako mai zuwa a ƙoƙarin daƙila tasirin Rasha da China a yankuna. Ranar Talata, Blinken zai fara ziyarar zuwa ƙasashen Cambodia, Philippines, Afirka ta Kudu, Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo da kuma Rwanda. A Cambodia, wuri na farko da zai yada zango. Blinken zai halarci taron tsaron yankin kudu maso gabashin nahiyar Asiya wanda ake sa ran ministocin harkokin wajen Rasha da na China za su halarta. Da aka tambaye shi ko Blinken zai gana kai tsaye da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ko kuma na China Wang Yi. Mataimakin sakataren harkokin waje mai kula da yankin gabashin nahiyar Asiya da tekun Pacific Daniel Crittenbrink ya ce a yanzu dai babu wani shirin yin wata tattaunawa a hukumace. ɗaruruwan masu goyon bayan wani fitaccen malamin addini ɗan mazahabar shi'a sun kutsa cikin ginin majalisar dokokin iraki a yau asabar karo na biyu kenan cikin mako guda domin nuna adawa da yankunan kafa gwamnati da ƙungiyoyin da iran ke marawa baya ke yi jami'an tsaron iraki sun yi amfani da barkonan tsohuwa da ababen fashewa masu ƙara. wajen tarwatsa dubban masu zanga-zangar har wasu da yawa suka jikkata kamar yadda 'yan jarida kamfanin dillancin labaran associated press suka shaida ba a yi wani zaman majalisa da aka shirya yi ba kuma babu 'yan majalisa a zauren prime minister iraki mustapha al-khadimi ya umarci jami'an tsaro da su kare masu zanga-zangar ya kuma buƙaci masu zanga-zangar su yi ta cikin lumana a cewar wata sanarwa. dabban masu zanga-zangar da ke goyon bayan shahararren malamin addina maktada al-sadar sun yi amfani da igiya wajen rusa shingayen siminti da aka sanya har zuwa kofar shiga rukunin ofisoshin gwamnati da ofisoshin jakadancin kasashen waje da ake kira green zone a iraki to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, kamar yadda aka ji yau take ranar farko ta sabuwar shekarar Islama. Don haka za mu kaɗa Nijar da Najeriya. Mu ji yadda malamai da sauran jama'a ke ɗaukar ran ɗaya ga watan Muharram. Daga Nijar ga Haruna Mamman Bako da rahoton. A yau ne a dukkan fadin jamhuriyar Nijar da ke kumshe da akalla kashin al'ummar ta 99 cikin 100 musulmi ne ake moruwa da ranar ɗaya ga wata al-Muharram a kalandar addinin Islama da ke kasancewa shekara ta hudu ta hijirar manzo Allah daga Makka zuwa Madina kuma farkon kalandar addinin Islama. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar ranar hutu ce a yau ga dukkan ma'aikatan ƙasar na gwamnati da masu zaman kanunsu. To 'yan kasar ya suka ji da wannan shiga sabuwar shekarar musulunci da makutun da hukumomin kasar suka baiwa ma'aikata a yau din a dukkan faɗin kasar ta jamhuriyar Nijar wannan ita ce tambayar da na yi wa waɗansu daga cikin su. Bukar sunana shi ne mai zama a kan shi na kwanni. Wannan ranar dai farin ciki ne a gare mu tun da kun san tun zamanin malakan turawa dai ba a daɗe da aka wannan aka samu rubutu cikin wannan wata. Kenan wani abu ne mai ma'ana kwarai tun da mu Nijar an an ce mu musulmi mu Nijar dai musulmi ne aka ce cikin kashi ɗari har mun kai ma wuce ta tashi gomi a tara nan ka gani kamar da an da abun a gurgun shi wurin da abun yake ce an mai da shurin shi na na malam haruna sai mu ce mun gode a matsayin mu na musulmi kuma muna cikin ƙasa ta mahi akasari duka musulmi ne inda wannan gwamnati namu eh, ya nuna muna cewa shi ma eh, watan ya karrama mu da cewa mu muna matsayin musulmi ya ba mu watan wannan ranar cewa mu huta a wannan eh, ɗaya ga wata na muharram kenan gaskiya eh, mun gode kwarai eh, da wannan yanayi da gwamnati ya samu ya bari mu huta kuma ya karrama wannan rana mai mahimmanci a musulmi na duniya gaba daya yanzu in an ce ma shekara ɗai ta musulunci ta kama suna ba da hutu a ce nijar babu aiki ɗai ga maulidi kuma in an ce watan maulidi ya hita an yi maulidi kuma suna ba da hutu kuma duk dai wani abu na addinin musulunci suna ba da kulawa kwarai matuka a nasu bangare malumma addinin islama na ci gaba da yin bayani ga musulmin kasar game da muhimmancin wannan ranar ga addinin nasu da masu kansu kamar yadda ɗaya daga cikinsu ya yi mini ƙarin bayani. Lalle ita wannan shekara ba ƙarama alhairi a cikinta ba, ba ƙaramin kuma falala da rahama a cikinta ba ga musulmi wanda Allah ya ba iko ya gwada mishi. Domin dukkan bayan Allah sun san ita wannan shekara ta musulunci almuharram to duk abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya kaddari bayan Allah musulmi sun kai na ibada ke yanzu shekara ta cika haka daga wanga wata na almuharram aka fara ɗaukar lisahi a ce yanzu shekara ta musulunci yanzu ta cika yanzu an ɗauko sabon lisahi wancan wata na zulhajji shi a ƙarshen shekara wanga wata shi kuma na almuharram shi a lisahi na farko a ce ɗaya dama malam bahaushe yake ce maharin kida ɗaya to maharin abin da aka fara kilgo na musulunci da wata to da wanga wata na aka farawa kuma ga watannin nan za a gane cewa lalle hakika in shekara ta dawowa na ya shekara ɗaya saboda akwai lisahi na turawa akwai lissafi kuma na musulmi to namu na musulmi yanzu so tari da yawa zakatar da musulmi matsayin shi na musulmi in ma ka tambaye shi kai wanga wata wani wata na bai ce ma ga wani wata na na wanga wata ya kwanan shi na sai ce ma ai wannan sai malamai amma da sha'ani ya tashi na addini in an ce azumi ne saboda gardama jama'a sai ka ga yanzu dada ba a barin wannan malamai yanzu kowa malami na sai dai abin da jibibi a nan shine irin wannan ranar ta daya ga wata al-muharram bakka ganin wata alama ta murna ko biki daga musulmi na shiga shiga sabuwar shekara yayin da ake ganin 'ya'yansu da ma wasu daga cikinsu suna da hedehe da ma gudanar da shagulgulla da bukukuwa albarkacin shiga sabuwar shekara ta kalandar Gregoria. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Wani ɗan jihadi ɗan ƙasar Canada wanda aka ce ya taka muhimmiyar rawa wajen yada farfagandar ƙungiyar IS. wanda kuma ya bayyana yana magana a wasu hotunan bidiyo masu tada hankali da yawa an yanke masa hukuncin ɗaurin rai a jiya juma'a a cewar ma'aikatar shari'a amurka muhammad khalifa wanda aka haifa a ƙasar saudiya a watan disamba ya amince da laifin da ake tuhumarsa da shi na haɗa baki don taimakawa 'yan is da kayan aiki lamarin da ya kai ga hasarar rai A cewar ma'aikatar shari'ar ta Amurka ya bar ƙasar Kanada ne a shekarar 2013 don ya shiga ƙungiyar IS a Siriya, inda ba da dadewa ba ya ɗauki nauyin jagoranci a daular Islama da mayakan suka ayyana a ƙasar da kuma Iraki. Khalifa wanda yanzu shekarunsa 39 ba da dadewa ba ya fara rike manyan makamai a ƙungiyar ta IS kuma zuwa shekarar 2014 ya zama babban memba mai yada farfagandar kungiyar. musamman saboda kwarewarsa wajen magana da harshen turanci da kuma larabci a cewar ma'aikatar shari'ar a yau asabar 'yan sandan kasar sri lanka sun ce sun kama wani shugaban kungiyar kwadago na kasar wanda ake zargi da daukar tutoci biyu na gwamnati daga fadar hambararren shugaban kasar raja rajafaska ya kuma yi amfani da su a matsayin zanen gado da abin daurawa Dubban mutane da suka fusata saboda matsin tattalin arziki da kasar ke fama da shi ne suka mamaye gidan Rajapaska da ofishinsa a farkon wannan watan. Lamarin da ya sa a kan dole shugaban ya tsere daga kasar daga baya kuma ya yi murabas. Kaman mutumin da aka yi a daren jiya Juma'a na zuwa ne bayan da wani hoto da aka wallafa a shafukan sada zumunta. ya nuna shi yana amfani da ɗaya daga cikin tutocin daga fadar shugaban kasar a matsayin zanen gado ɗayar kuma a matsayin zanin ɗaurawa abinda wani jami'in 'yan sanda da ya nemi a sakaya sunansa ya shaida wa kamfanin dillancin labaran afp kenan To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka dusa inda nan ma za a ji bayanan malamai da sauran jama'a kan sabuwar shekarar ta Islama. Muhammad Nasir gare ka. Kedayar shekarar musulunci ta fara ne tun lokacin da yin halitta annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. tamkar kalandar miladiya wadda ke da watanni goma sha biyu farawa daga janairu zuwa disamba ita ma shekarar musulunci tana da wata goma sha biyu daga muharram zuwa zulhijja sai dai bambanci shine watannin kalandar ta musulunci ana ganin su sararin samaniya kuma da fitar sabon wata ne ake soma kidayar kwanan watan wanda zai kwana 29 ko 30 sabanin ta miladiya a akasarin kasashen duniya sun raja'a ga amfani da kalandar miladiya wajen tafiyar da lamuran yau da kullum sai dai akwai wasu kasashen musulmi da ke amfani da kalandar ta musulunci na zanta da wasu musulmi akan yadda tasirin kalandar musulunci yake a gonsu sunana isa mg wakili bayan abin da shafi ibada harkar rayuwar duniya kana tsara wani abu wanda zaka amfani da kalandar musulunci eh sosai nakan tsara sai dai maganar gaskiya saboda wannan kalanda din na gregorian kusan duk wani abu da za ka yi a yau da hulɗa da zaka yi da mutane lissahin ana yi shine akan gregorian so da ka yi maganar wata abinda zai fara zuwa zukata mutane shine na gregorian sunana ma'azu bara utambol kai kana amfani da wannan shekarar musulunci gaskiya ni ban amfani da wannan babu wani abu da nake zanawa in tsara cewa kila farkon eh, shekara zan yi kaza ko tsakiyar shekara zan yi kaza ko gaskiya ni ban da wani. sunana malam aminu san mu gidadawa ni ba ta taba wuce na ba koyo shi ita ma ni hebi na hema sanin yin watan hausa bisa ga na turawa watan hausa ko watan musulunci watan musulunci a mai watan musulunci ina amfani da ita wajen kamar sanin farkon watan musulunci in san watan ɗai in an ce lokacin watan ɗaya kama muna ta mu an shi share ga yan uwa da duk da karancin kulawa da kalandar musulunci ke samu daga wasu musulmi malamai sun ce tana da matukar tasiri ga rayukan musulmin kamar yadda take kawo haɗin kan jama'a wajen gudanar da ayyukan ibada kamar azumi ko kuma aikin hajji da dai makamantansu dr mustapha saida attahiru malamin musulunci ne a najeriya misali in muka dibi alamar aikin hajji sai da zakarin aikin hajji ana yi ne cikin watan goma na da turawa watan oktoba watan nuwamba watan disamba watan hajjawari ma amma zai hajji guda ne da ɗaya ba aikin hajji ya cikin zul hajji ba malam muhammad lawal mai doki ya jima yana bayar da gagarumar gudunmawa wajen fafutukar ganin kalandar shekarar musulunci ta yi tasiri a najeriya da ma duk kasashen da take da rauni inda an kai to da su mutanen babu ruwansu da wannan kalandar gidan gobe sai da ce saba ashirin ga kaza ko a ce bakwai ga watan kaza ko ko a ce a kaza ga kaza ko kuma su yi ta kida to kaga duka wannan yanzu a saboda yawan karfin turawa da sai suka mai shi mu ciki bisa ga wannan turba to don haka ni kira na shine mutane su dawo ga wannan kira na kalandar musulunci kuma e, inda yana yiwuwa ma gwamnatoci su dawo su rinka biyan albashi da irin tsarin ta za ka kowa ya kula da irin wannan in an kai dole dole a wasu wurare na musulmi kamar jihohin arewacin najeriya duk da yake kalandar miladiya ce ake amfani da ita wajen gudanar da ayyukan hukuma amma ana gwama kalandar musulunci kamar a makarantu ko kafafen yada labarai duk da mai samar da tasirin shekarar ga musulmi Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad daga Najeriya kuma bari mu cilla Ghana inda sakamakon wani bincike na wata cibiya ke nuna cewa bayan hukumar 'yan sanda ofishin shugaban ƙasa ne na biyu wajen tafka almundahana zargin da wani babban jami'in gwamnati ya ƙaryata binciken ya kuma zayyana sauran wuraren da ake munamuna daga birnin kumasi ga hamza adam da cikakken rahoton The most corrupt public officials are led by the police, followed by the office of the president. Kacin Dr. Elam Salome, daraktar sashen bincike a cibiyar CDD mai fafutukar raya ci gaban demokradiyya a Ghana kenan yayin taron su da manema labaru a inda take cewa jami'an da suka fi karbancin hanci da rashawa a hukumomin kasar yan sanda ke kan gaba sannan na biyu hadar shugaban kasa kazalika wakilan majalisar dattawan kasar ke na uku a fadarta sun tambayi al'umma fiye da dubu biyu da ɗari hudu a jihohin faɗin kasar fahimtar ra'ayoyinsu kan karbancin hanci da rashawa a wasu hukumomin a inda sun ka tabbatar da cewa kashi 65 cikin ɗarin mutanen sun ce mafi yawancin 'yan sanda na karbancin hanci da rashawa to sai dai al'umma kashi 55 cikin ɗari ke ganin jami'ai a fadar shugaban ƙasa na karbancin hanci shugaban kungiyar Ghana Integrity Initiative mai fafatukan daukaka kimar ƙasar Ghana Linda Kwafo ta bayyana cewa sakamakon binciken na barazana babba ga yanayin demokradiyya a ƙasar sabida fadar shugaban ƙasa da majalisar dattawan ƙasa kasar na daga cikin ginshikin demokradiyyar kasar in kuwa ana zaton karbancin hanci guraren shakka babu akwai matsala. They are considered as the pillars of our democracy. Hukumar 'yan sanda da fadar shugaban kasa duk sun yi adawa da rahoton a inda 'yan sanda ke cewa akwai wasu hukumomi da ba a saka su cikin wannan bincike ba kuma ta dora wani alhakin kan fararen hula inda take cewa wasu al'umma ke baiwa 'yan sanda kuɗi. If you don't give the police money, he cannot take it from your pocket. Shi kuwa Malam Musa Akambonga Amurka mai sharhi bisa harkan tsaro kana tsohon babban jami'i a hukumar 'yan sanda na ganin tsarin ɗaukan rukuru na tasiri gurin dushe farin jinin sashen tsaron al'umma a ƙasar. Yau haka ne ake kuma ana biyan birad a shiga soja, a biyan birad a shiga immigration, a biyan birad fire service, police, ko ina dushe an biya birad. Amma da na ba haka. Don shi mutum in ka biya birad ka ɗauke aiki dole ka fara aiki ka nemi ka fashe bashin. Amma lokacin mun nan ba haka. Ana duba kokarin ka na ilimin ka sa ka aiki. Amma yanzu ba haka. Yanzu na je police ya kamata a sake a koma kamar da ake yi da. Shi kuwa Alhaji Ali Suraj jami'in sashen gudanarwa na musamman a ofis din mataimakin shugaban kasa ya ce. Daga inda Amurka ta gagara kenan. na ta shiga cikin yanayi tana aje siyasa gefe ne cewa ka'in da na'in duka su so saboda a nemi mafitan irin wannan masifa da aka shiga ciki. Sai wannan magana da aka fari ka aje ta gefe ba ta da tasiri. Wasu mambobin majalisar dattawan kasar dai sun yi adawa da rahoton alkalai da jami'ai na hukumar karban haraji na daga cikin hukumomi biyar biyar da ake zaton suna karban cin hanci da rashawa a kasar fiye da saura jami'an gwamnati to sai dai ba wannan ne karon farko a bana da aka fitar da sakamakon bincike mai nasaba da karban cin hanci da rashawa a kasar ba a baya bayan nan ma sai da hukumar kididdiga ta kasa ta Ghana Statistical Service ta bayyana cewa an ba da kimanin biliyan biyar a matsayin cin hanci da rashawa a shekarar 2021 kuma 'yan sanda ke kan gaba to ko ya al'umma suka ji da wannan to sunana Habib Habib Latrishi abinda suke yi nan mu 'yan kasa mu yake tuca sabili da ko kowane kudi ya fita ya shiga algifinsu muke wahala. Hamza Adam muryar Amurka kumasi Ghana. A gaida Hamza yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makirin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. shirin a dawo lafiya zai kawo muku wani batun haɗin gwiwa ne tsakanin wasu ƙungiyoyin direbobi a Kano a Najeriya da damagaram a Nijar. Wani lamari da ke tabbatar da yin aiki da juna cikin lumana. Wakiliyar a Abali ta haɗa mana rahoto akan haka. An kaddamar da wani haɗin gwiwa na ƙungiyoyin masu aikin sufuri tsakanin Nijar da Najeriya musamman ma jihar Kano da kuma jihar Damagaran sun yi wannan haɗuwa ne biyo bayan wasu 'yan matsaloli da suke fuskanta daga direbobi har fasinja da ma ma'aikata na kan hanya a tsakanin ƙasashen biyu. Usaini Magaji wanda ake ce ma Jimi shine aka zaba a matsayin shagoran wannan kungiyar ya kuma yi karin bayani a hirar da muka yi da shi. wannan mutane da suka zo baki na najeriya kin san tashan mata kano diyawa ce amma bangaren layin Nijar kuma da magaran beach ce akwai wanda suke na bangaren yan bosu daban akwai yan bangaren fijo da a lokacin da fijo ce yanzu daga baya aka yi sharon layi biyu to amma kuma kamun a buɗe wannan reshen ma a maraɗi an buɗe wannan reshen na tashar na adalci bangaren tashar kano nan daban na patrona daban na adalci daban wanda kake so da kake to shine mu ma muka buɗe a nan garin to mine ne dalilin yin taron naku kama a wasu matsaloli ne kullum eh, kai matsalolin mu dai da ya same mu tsakanin mu ne da abokan aikin mu wanda dai da dai ta yi a ɗaya miki daga baya mun yi mun yi mun yi ai zabe aka ce ba za a yi zaɓe ba kawai wanda suke wanda muke tare da su yan layin kana ta ce sai dai a yi tazarce muka ce a mu gobe raba kira mu suka yi suka kai mu ku zo mu kuke so muka ce a mu ai zaɓe. kamun mu tantance sun je sun je sun yi zaɓen su sun rubuta kowa da kowa muka zo mu shiga nan mu shiga suka ce to ku zo a sanya da aka aka zo wurin gyaran gyara bai gyara ba daga nan muka ga kawai dai maimakon mu ma gara mu buɗe tamu mu zamana lafiya muka ji kano kano hallo bangaren su daban namu daban yanzu nan kungiya ce kuka yi ta yan kano kano yan kano kano amma wanda yake so ne zai zo gurin wanda yake so kuma ya je gurin su mu ga tashin hankali bai wanda yake so ya cire takarar su wanda yake so ya cire takarar mu wanda yake da mu wanda yake da su hallo kuma ya je gurin su to kamar ita wannan kungiya ta ku wani irin aiki ne za ta yi tsakanin kano da nan da magana mu tsakanin aiki kano da magana mu nan gurin in wani abu ya same su mu ne in wani abu ya same macen su ne su za su gwame abin su yi su tarba su gami ne mu kuma mu nan haka za mu tarya mu gani haɗin gwiwa ne za ku yi kenan dama muna da akwai ta babu ba akwai ta dama ba babu ba eh haka ne kawai su kuma yan bangaren bosu ne suka ci to su ma su da su yadda suke so akan magana a maida su a rika rubuta su a layi kan sharon sai suka ce su ba za su rubuta su ba sun zo sun zo sun zo sun zo inda kin ji bayanan su ma zaki ji a nan gurin da suke ba irin al'ummar da ba su zo wadan su rubuta suka ki rubuta su yanzu kuma mu da muka bude wannan suka zo su su wane ne aka ki rubutawa ne su wane ne aka Najeriya kin san bangare biyu ne mm. to su ba su da wa'annan da wancan bangaren suke kenan ku kin gani dole ne fi an samu tangarda wanne ne wancan bangaren wancan bangaren shi ma a Kano yake daban kofar ruwa yayi ne ta kofar ruwa mm. yawwa to uniyar kima kofar ruwa kashi wajen uku ce ko hudu kin ga yanzu ana iya cewa komi ya daidaita eh to ga munan da komi ya daidaita tun da an yi shugaba an yi mataimaki an yi komi da komi an kare hali an ci gaba da aiki yayi eh yanzu kamar irin matsaloli da ake huskanta na kan hanya wanda direbobi hmm. da fasinja suke huskanta kamar shi ma yana daga cikin aikin da za ku yana daga ciki yana daga ciki yana daga ciki mota za mu dauka mu je mu ko mu je mu ji ko menene ko menene in ma me hatta da fasinja in ya same shi sai mun bubaye shi haka ne ko da dama da ma'aikatan man da shi da zai samu matsala ko kai direba da ma'aikacin da samu matsala ko to sai mu je a warware ta ruwan sanyi kawai ya kare komi uwar kungiyar direbobi za ta ce baba ya dan yaro shine shugaban kungiyar adalci ya ce babban burin su dai anan shine a yi aiki da doka da kuma oda ba yin ta bane maka yanzu wannan kungiyar an jima da yin ta ta kai misalin sati hudu ko biyar da yin ta yanzu an zo an kaddaman da biron ne a nan wannan hatas mun kaddamar da wannan da taron da bakin wanda muka yana su da saboda su zo su gani da ido ga abin da muka yi dangance da yarjejeniya wanda muka yi da su musu ya ne ya kamata mu yi aiki tsakanin ya saboda kusa akwai kungiya irin ta cikin sha. to insha Allah za mu ga hanyoyin da ya kamata mu bi dan a yi cikin cikin lumana in san babban problem ki ke faruwa eh, kishiya mata daɗi dan Allah ma ce bai su amin kishiya amma wajibi ne zamantakaya na rayuwa ya ke dole ki sai an shi sai an ki kishiyoyi wannan ta halitta zo gobe ko jibi akwai ta biyu ko ta kamar yadda mu muka wata daga nasarar muka zama adalci wasu su fito shi bisa ma'anar kaɗai kwarawa musamman abin da nake so babban abin da nake so mu yi wanda ya dame mu yaya za a yi su wa'annan mutanen da kirga su yi kuri su ganar da mutane yadda ya kamata mutane su yi aiki cikin bin doka da oda mun babban abin da mu ya za a yi ma za a yi sa mutane su yi balaguro cikin tsanaki abin doka da oda ba ta tasha Bangaren 'yan Najeriya cewar Muhammadu Umar na kungiyar Union ta kofar ruwa a jihar Kano ya nuna farin cikin shi inda kuma ya ci gaba da cewa irin wannan haduwa ta hanyar ta ne za a iya samun dukkan wani ci gaba. Abinda zan iya cewa eh, muna farin ciki da Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan rana wanda muka haɗu tsakanin Nijar da Najeriya kuma shi duk inda ka ga an ci gaba to haɗuwa aka yi aka ce za a yi aiki tare ta gaida tamar abali da wannan rahoto kuma a nan ne za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan allah kai mu ku ji mu ɗauki da wani sabon shiri yanzu a madadin tamar abari da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman hailu haili da ya daidaita mini sautin shirin baba ya ku makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya to a gaishe ka ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. wasiƙa ta farko ta fito ne daga sani muhammad tundu unguwar karofin madaki a jihar bauchi ya ce salam voa hausa hakika yi wa sojoji kwantan bauna da wasu 'yan bindiga suka yi akan iyakar abuja babban abin tashin hankali ne ya allah ka kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ta addabe ma ƙasar mu najeriya a summa amen wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga jamila ado salati goma ga annabar jau da fatan ado salati goma ga Annabar rajau suka ce hukuncin kisa ta hanyar rataya da wata kotu ta yankewa makashin hanifa wato abdulmalik tanko ya yi daidai domin yi wa gawa bulala na sa mai rai na dama ita ma aisha matar usaini dangwata karasuwa daga jihar yobe cewa ta yi salon voa hausa don Allah ku bani dama na nuna farin ciki na da goyon baya ɗari bisa ɗari kan hukuncin da wata kotu ta yankewa Abdulmalik Tanko na kisa ta hanyar rataya bayan amsa laifin da ya yi na hallaka ɗalibarsa mai suna Hanifa Abubakar. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Wato dai barazanar da 'yan bindiga suka yi na garkuwa da shugaba Buhari ba barazana ba ce da gaske suke yi tunda sun kama hanyar shiga Abuja har fadar shugaban. To daga ƙarshe muna fatan za ka tashi tsaye. Sako daga kawo mai ruwa bajuga da Comrade Adamu Abubakar bajuga da baban gida buba fajewa ta kai. To a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. An kashe fursunonin yakin Ukraine da dama a jiya Juma'a a lokacin da wani harin makami mai linzami ya taba wani gidan yara a gabashin Ukraine. Rasha da Ukraine da sun zargi juna a kan alhakin kai harin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce fursunoni 40 aka kashe. Bayan haka wasu su 75 kuma sun jakata sakamakon harin da aka kai akan gidan yaron Olenivka wani yanki na london Donetsk da ke hannun 'yan awari. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je gabashin Asiya da Afirka a mako mai zuwa a ƙoƙarin daƙile tasirin Rasha da China a yankuna Ranar Talata Biden zai fara ziyarar zuwa ƙasashen Cambodia, Philippines, Afirka ta Kudu, Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo da kuma Rwanda. A Cambodia wuri na farko da zai yada zango. Blinken zai halarci taron tsaro na yankin kudu maso gabashin nahiyar Asiya. wanda ake sa ran ministocin harkokin wajen rasha da na china za su halarta To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a kasance da mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Salamun Abu wanda shi kuma ya hada da mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya wassalam.